Sa'ad da Yesu yake tafiya da almajiransa domin su je a bisa sauni su yi addu'a, sai Yesu ya ci gaba da koya musu yana ba su misali yana cewa, Ni ne icen inabi, ku ne rasa. Ubana kuma da yake sama shi ne yake kula da wannan gonan, dukan rasu da ba su hade da icen, da ba su ba da ’ya'ya, za a yanke su, za a tattara su, a sa su a cikin wuta. rassun kuwa wanda suke hade da iccen, Ubana zai gyara su domin su ba da ’ya'ya masu yawa, ku zauna a cikina, ni kuma in zauna a cikinku, domin ku ba da ’ya'ya masu kyau na kauna, salama da murna. Sai ya ce musu, Idan kuka bi umarnina kuma, dukan abun da kuka roka bisa ga sunana, Ubana da yake sama zai yayi muku. domin sunan Ubana da yake sama ya samu daukaka. To, ina gaya muku wannan, domin ku zama da murna irin nawa, ku kaunaci junanku, kama wadani na kaunace ku, domin ku ba bayina ba ne amma ku abokanaina ne. To, wani irin kauna ne wannan, wanda mutum zai ba da ransa domin abokanansa? Ku sani fa idan duniya ta ki ku, ta rigaya ta kini kafin ta kiku, domin a cikin duniya za a kiku, za ku fuskanci sanani, ku zama da salama, ku kuma karfafa domin na yi nasara da duniya.